mu da sake haduwa wannan masallaci mai albarka da sultan sa'ad abubakar da ke a nan unguwar buiwa locust a jihar sokoto inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau alhamis ashirin da biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari arba'in bayan jiran mazan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul mu'minuna jiya mun tsaya aya ta goma sha ɗai yau za mu tashi aya ta goma sha biyu zuwa ga abin da ya sauwaka kuma insha Allah yau za mu rufe tafsiri ya kamata mu faɗi tun ce ba mu faɗi ba insha Allah wannan shine tafsirin mu na ƙarshe saboda uzura na gayyata da nake da su a wasu jihohin ƙasar nan wanda zan je kuma kafin kafin sallah in dawo kafin sallah insha Allah kuma da wata gayyata sai an rubuta fefa da sauransu don haka sai a yi haƙuri abinda aka samu yadda wanda aka samu ci a hada mutum duk wanda Allah ya karɓa mu sai da aljanna take ba Allah ya karɓa gare mu duka wala kada khalaqna al-insana a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad khalaqna al-insana min ثم جعلناه في خلقنا النطفة قدر ya cewa suratul mu'minuna sura ce ta makka suwarin makka kuma an san su da tabbatar da tauhidi da tabbatar da cewa za a tar mutane bayan sun mutu muka yi bayanin cewa wannan sura cikin abin da ke koyarwa tana faɗin siffofin muminai wannan mun karanta su jiya siffofin muminai sannan tana tabbatar da tashi bayan alkiyam tashi bayan an mutu wanda ayoyin yau za su yi muna magana da su za mu fara hujjoji da Allah ke ta kafa ba shirkan Makka na cewa in dai an mutu za a tashi abu na gaba ta yi muna maganar labarin wasu daga cikin annabawa wanda za mu zo akan shi insha Allah don haka abin da ya kamata mu sani kadda mu samu wani shakku ga cewa Allah zai tadda mutacce bayan an mutu wannan shi abubuwa mai da duk annabawa suka yi annabawan da aka aiko musamman annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka shi abubuwan mai ya sha kuma ga kuna gani surorin makka da an tashi an tafi a tabbatar da cewa lalle za a tada mutum bayan ya mutu yanzu wani akida tana ta salon ta dawo za ka dole mu yi yaki da ita dole mu yi fada da ita dole mu nuna ba mu yarda da ita ba dole mu fada kan kan da wasu da ba sani ba cewa lalle wannan akida mun yi akida ce akan Allah ya aiko annabawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam akan ta ya da mutanen makka daga karshe Allah ya bashi nasara ya halaka mutanen Makka Allah ya ce wala kad khalaqnal insana hakika mun halicci dan adam mun halicci mutum min sulalatin min tin daga in Allah ka yace sulala mala ce was sulalatu fu'alatun min as-salli wa huwa istikhraju shay'in min ash-shay'i yace sulala shine an fidda wani abu daga cikin wani abu wato mun fidda halitta tai daga laka da laka an halicci dan adam wato shine ce dan adam nan asalin dan adam shine annabi adam sai Allah ya ce thumma ja'alnahu nufatan fi ƙararin make sannan muka sanya shi ya kasance nufatan ya kasance digon mani fi ƙararin ga wata matabbata maki, na tsantsiya ita ce ita cikin mahaifan ɗan adam wacce mahaifan mahaifiya cikin ta ɗan adam yake zama haka yanzu Allah ya gaya mana tsifofi guda biyu ya gaya mana matakai guda biyu na halitta ɗan adam na farko an halitta shi asali ne daga laka sannan na halitta sai ta komo sauran yayan adam ta komo daga ɗigon maniyi Allah ce sun ma halaknan nutfata alakatan sannan wannan ɗigon maniyi muka halicce shi ya koma jini Ba halaknan alakatan mugatan shi kuma jinin muka halicce shi ya koma tsoka fa mu mugata ibaman shi kuma kuma tsokan muka halicce shi ta koma kashi ba ka saunar ibama lahman sai muka sanya makashin nama sun ma'ansha'anahu halkan akara sannan muka fi sai wani halitta daban ga yin kaga da adam zube kama da laka ba wanda take asalin halitta ce in kaga da adam bai kama da bai kama da mani ba wanda shine asalin halitta mu in kaga da adam bai kama da jini ba duk wani abun bai kama da su ba shine halkan akara wata halitta ta daban imamu abu hanifa ya kafa hujja da wannan da isin ba ne malamai ba su karbe shi ba cewa idan mutum ya sace kwan kaza ko da ya sace kaza sai ko da ya zo inda shi sai ya koma kaza yanzu an kama shi aka ce mai zuwa, to zai mai da kwai ne ba zai mai da kaza ba saboda yanzu kazar ta koma halkan akhara wani halitta ce daban Allah ya ambaci yadda dan adam ce kasancewa in ya kai mutu ya ga ya koma halkan akhar shi ma yana kwai in ya koma kaza ya koma halkan akhar zaka ba ba kwayyarsa ta ba yanzu ba kaza ya sata ba kwayyarsa ta zai mai da zai mai da kawai za a ce mai kudin kwai kawai mai zuwa kaza ta zama tashi amma dai malamai ba su ashi wannan istinbadi ba domin shi mujrimi ne zaka ya kamata a mai hukuma abin da safi zai koma sata ba ya kare sai mutane su dinga sata kwaya kwai su zo su aje sai sun koma kaji kawai kwai za su biya an ba su jami zaka malamai ba su anshi wannan ba kamar yadda shek mamun Aminu Shakir ya ce fihi nazar wannan abin da akwai abin duba a ciki sai Allah ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun yi yawa ne mafi kyawun masu halitta Ba ka taba ganin halitta wadda ta kai kyawun ta Allah ba Allah ta tara da ya halitta na adam yanzu ji ido suna a kai da an ce ido a kafa suke da kaga an samu matsala kafafu suna can kasa ciki bayan sabin kasa halitta cikakka halitta duk da dabbobin da ya halitta ciki na jan kasa da hikima ne da an halicce su ba haka ba ba za su iya rayuwa ba su ma wata duk abin da Allah ya halitta abu ne mai kyawu in mun ji ba nan cikin wannan ayat Allah ya gaya mana matakin halittar ɗan adam guda bakwai na farko Allah ce na nisa da min sulalatin min tsaye mu halitta shi na farko daga laka daga tsin laka ne annabi Adamu sun Allahu nutfatan sannan muka sanya kuma ta mani fi kararin mace a cikin wata matabbata na tsatsiya ita ce ita ce mahaifa sannan na uku Allah ce summa khalaqna nutfata alaqatan sannan wannan digo muka halicce shi na mani ya koma jini na hudu fa khalaqna alaqata mubghatan sai wannan jinin ya koma tsoka na biyar fa khalaqna mubghata sai muka maida muka tsokar ta koma kashi na shidda faka saunan ibama lahman sannan muka sanya ma wannan kashi muka sanya mai nama na bakwai ma'an sha'anahu khalqan akara sannan muka tada shi ya koma wata halitta ta daban wata adam mataki bakwai ya bi kafin ya koma yadda yake tun matakin baba ne annabi adamu da ya fara da laka har zuwa yanzu ya koma mataki bakwai musulunci ya ba bakwai muhimmanci da yawa bakwai tana da muhimmanci lamba bakwai abu ne mai muhimmanci a addinin musulunci kun Allah ya halitta sama bakwai ko ya halicci ƙasa bakwai bayyini ku na sati ya halicce su ya halicce su bakwai ya an je makka dawafin ɗakin Allah yi guda bakwai za a yi safa da tsakanin safa da marwa ayi guda bakwai ya an je jifar jamar abin da ke jifar shedan a jefa so nawa a jefa so bakwai in mutane suka je kabbara tiji su yi kabbara so nawa su yi kabbara so bakwai wata musulunci ya ba bakwai annabi ya ce in ka je inda mara lafiya ka iske shi ka karanta as'alullahi al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka so nawa so bakwai cewa zai ji dama watan bakwai tana da muhimmanci cikin musulunci ai da mai abubuwa a ce bakwai bakwai bakwai bakwai don haka bakwai lamba ce mai muhimmanci ibn kai ya ce ita ce asalin ida gaba daya ita ce saboda akwai wuturi ciki akwai shafa'i ciki akwai ciki zaka hidda daya ciki zaka hidda uku ciki za ka hidda hudu ciki za ka hidda biyu asalin shafa'i har guda biyu za sa za ka hidda biyu ka koma hidda biyu so biyu ka hidda hudu sannan ka hidda daya ka fidda uku ita dai allan ba ta kasa wadda duk take doka wayannan take doka wayannan abubuwa don haka bakwai tana da matukar muhimmanci Allah ya halicci dan adam a matakai daya biyu har matakai har matakai bakwai thumma innakum ba'da zalika thumma innakum ba'da zalika Allah ce duk wannan halittar da aka yi muku thumma innakum ba'da zalika lamayitun sannan ku bayan haka za ku mutu wata abin da Allah yake so ya tabbatar zuwa za a tadda dan adam bayan ya mutu sai ya tuna mai da halitta ta tun asali babu shi ya tuna mai da halitta ta tun annabi adamu sannan ya zo halitta ta ga shi tun yana cikin cikin mahaifa ga yadda aka yi ga matakan da aka bi sannan duk an gama haka umma innakum ba'da zalika lamayitun sannan bayan haka za ku zo ku mutu thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan bayan haka ranar alkiyama za a tarda ku wannan duk shine abinda ake son a cimma don shi Allah ya biyo tun halittar mutum babu shi domin ya gaya mai dai lalle lalle za a kai ga ran da dai sai an tabbace ka bayan ka mutu shine thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan ku bayan ran tasha kiyama za a tayar da ku zaka dukkanin mu wajibi ne mu yi imani da alba'atu ba'da al kamar yadda sha gaya muku cikin musulunci babu lada ko ga wanda ya imani da mutuwa mutuwa imani da mutuwa bai da lada bai sa ka zama ne wanda ya ce ban yadda ana mutuwa ba to sunan shi kawai za ce mai mahaukaci a sunan shi domin ya ga an mutu gidansu ya ga akuyar gidansu ta mutu ya ga an mutu makwabtansu ina kaka ne ina baban kaka ne ka kowa ya yarda ana mutuwa haka babu wata fa'ida ka yarda da abin da kowa ya yarda da shi abin da yake da falala da fa'ida shi ne ka yarda da gaibu abin da baka taba gani ba shine gaskatawa na ba da gaskiya ga Allah na ba da gaskiya ga duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi ya faɗi cewa za a tasowa bayan mutuwa to na za a tasowa bayan mutuwa zaka duk mujadala da jayayya cikin Qur'ani da wanda ba su imani ba akan tayarwa ne ba akan mutuwa bane sai Allah ya ce duk ba gani sama ma haka aka yi wal laqad Allah ya ce wala kad na fawqakum hakika mun halitta saman ku a bara'ika wasu abubuwa wanda wasu suna saman wasu har guda bakwai shine bara'ik ya kasance wani yana saman wani haka ake tafiya Allah ya ce alam ya kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati alam yaro kaifa khalaqa Allahu samawati Allah ya ce alam yarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa shin basu ga yadda Allah ya halacci sama guda bakwai ba ga su daya bisa daya shakin da faraika sama haka take daya bisa daya duk wanda yana ƙara tabbatar da abinda muka faɗi cewa dan sama gini ce jama'a sama'a banaha Allah shi ya gina sama ba sarari ce kawai da ake ganin ta ba أنتم أشد خلقا أم السماء zaka don haka duk wani nan cewa sama halitta ce kuma sama gini ce kuma duk inda ɗan adam ce iya kai yana cikin sararin sama ne saman duniya amma in ya ce shiga waccan sama ba zai yi ba domin waccan sama kamar da muka sha faɗi sai an kwankwata mala'ika jibril da annabi sallallahu alaihi wasallam da su kwankwata aka ba su izini suka shiga don haka sama gini ce Allah ce wala kada kalakna fawqakum sab'a bara'ika haqiqa mun halitta a saman ku hanyoyi guda bakwai wa ma kunna anil khalqi ghafilin ba mu kasance masu gafala ga abin da mun ka halitta ba in ku kuna yan adam mun ga muku mun halicce ku a wannan matakin guda bakwai to sama ma bakwai muka halice ta wasu malamai suka ce abin da ake nufi wala kada khalaqna fawqakum sab'a fara'ika hakika mun halici hanyoyi guda bakwai wajen samar da ku shine wancan ya faro min nutfatin har thumma ansha'at min ya faro min sulalatin min tayin har thumma ansha'nahu khalqan akhara suka ce shi ake nufi da fara'ika wata hanyoyi bakwai da aka bi na halitta ɗan adam kamar shaka bakar gumi wannan yarin jayar cikin fassara ta ya fassara da cewa sab'a fara'ika hanyoyi guda bakwai amma wasu malamai sun rinjaya da fara'ikan nan kamar wata sama ne da aka ce tabaka tabaka kamar wacce ayi da muka karanta cewa alam ta'u kaifa Allahu sama samawatin ribaqa sama tana wata sama tana kan sama sai Allah ce ma kunna anil khalqi gafilin ba mu kasance wanda muke rafkanan mu ga abin da halitta ba Allah ya san dukkan abin da ya halitta kuma ya san abin da dan adam ce wasu ke tunane da abinda ke ke waswasi cikin zuciya sai da abinda ya boye ya alamu sirra wa akhfa Allah shi ya san sirrin da aka yi da abin ya fi sirri boyuwa duk halittun Allah da Allah ya halitta da mala'iku da aljannu da mutane da dabbobi da kwari dukkaninsu suna bukatuwa ga Allah kuma dukkaninsu kowa bukata ta tashi Allah yake roƙo kuma yaren wannan zai ce ma Allah daga yaren wannan wata yadda Allah yake jin yaren ƴan adam daban-daban haka yake jin yaren aljannu haka in mala'iku suna da bukata shi suke kira haka in dabbobi suna da bukata shi suke kira haka in kwari suna da bukata in tsuntsaye suna da bukata dukkanin su shi suke kira wa ma kunna anil khalqi ghafile Allah yake mu kasance rafkananu ga halittar mu ba ga talikai da muka halitta zaka kai mai bukata Allah bai mance da kai ba kai wanda kake cikin tsananin talauci Allah bai mance da kai ba kai wanda kake cikin tsananin rashin lafiya Allah bai mance da kai ba kai mai cikin tsananin rashin lafiya Allah bai mance da kai ba mai cikin tsananin bukatar wani abu wani bukata wata damuwa ta taso ma Allah bai mance da kai ba Allah yana nan Allah yana ji Allah yana gani don haka Allah yake cewa amman yujibul mudarra idza da'ahu yujibul mudarra idza da'ahu wa yashfu as إله مع الله amman yujibul mutarra idza da'ahu shin wane ne ke an samu wanda ke cikin tsanani idan ya kira shi babu wanda ya kamata ka kira kana cikin tsanani wanda ya wuce Allah don shi in kana cikin tsanani ma da ka je ka kai ma wani kuɗi yayi ma addu'a gara ka dage domin kai ne mutarra Allah kuma cewa yana ansa addu'an mutarra amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wanda ke koyi mugun abu wa yaj'alukum khulafa al-ardi ya sanya ku khalifofi bayan kasa abin da ke ni wasu su tafi wasu su taho haka muke wani ya yi zama da mahaifi ne da kaka ne yau babu kakan gobe babu mahaifin jibi shi ma ya hayayyafa shine waje alukun kula kulafa al'azbe ya sanya ku ya bayan kasa Ta Allah ce ake lahun ma Allah yanzu akwai wani abin da ya ce ta abauta ma ba Allah ba kalilan ma zakkaron kaɗan kuke tunawa akwai wani malami da ya kawo wata kissa wannan malami ibn al-jawzi ya kawo wata kisa akan wannan ayar ta cewa Allah ba ga falalle bane game da jama'a kuma shi ke an samu al-muftar wanda yake cikin tsanani idan ya kira shi cewa wani bawa Allah yana tafiya cikin daji yana tafiya yana tafiya kawai sai ya ɗauki wani irin ana kamar kabu-kabu da doki yake yi ko da wata dabba ce ko doki ne ko rakumi ne ke kabu-kabu da shi kawai sai wani ya tare ce kai shi wani wuri suka yi ta tafiya cikin daji suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya sai da suka kai inda babu kowa kawai ya ga abin da ko da ya jiba kawai sai ga mutane matattu ga su mutane ɗaya matattu sai ce sauko bayan ya sauko sai ce ba ne kumin nan kuma zan kashe ka sai ce ina haɗa ka da Allah da girman Allah ka bani da rayuwata ya ce duk wanda a wurin nan sai ya yi haka duk wani gawaki da kake gani kowane sai da ya haɗa ni da Allah sai ce ka an shira kumin ka tafi sai ce adama rakumi na wani amma kai lalle lalle sai na kashe ka sai ce to ina son kai min abuwa ka bani lokaci kaɗan ina son ka a biyu ma Allah ya ce bismillah ka yi ya ce da ya kabbata sallah sai yammanci ko wace aya illai an manyu jibin musara idza da ahu waya kishu su a waya ji alukun kulafa al'arka ilahun ma Allah kalilan ma ta zakaru sai yi ta ta wannan aya ya yi hukuri ya yi su juya ka a biyu ya gama Yace yana gamawa sai ga kawai wani mutum ya zo da takobi ya kashe wannan mutum kawai ya rike wannan mutum ya ce kawa girma Allah ka gaya min kai wane ne ya kale ni babu ruwanka da ni Ya ce kawa girma Allah sai ce, ana rasulu man yujibu al-musarra idza Ya ce, ni manzo nake na wanda ke azaba al-musarra idza da'ahu saboda mutane suna cikin damuwa duk wanda ke cikin damuwa wanda ke cikin rashin lafiya wanda ke cikin bukatuwa ya daga hannu ya roki Allah addu'ar da zaka wa kanka in kana cikin bukata ta fi wadda kowa zai yi ma domin kake cikin kankanta kake cikin wahala wannan siffar ka kana cikin wahala kana cikin rashin lafiya kana cikin damuwa siffa ce ta wanda ake an samu addu'a don haka man yujibul musaka idza abu yana na hayyul la yamutu ne rayayye ne baya mutuwa ko da yaushe yana jiran bayi ne su kuma sai an samu su Allah tabaraka ta'ala ya shi addu'o'in mu shine Allah tabaraka ta'ala ya ce wa ma kunna anil khalqi ghafilin ba mu kasance rafkanannu ga masu halitta ba da Allah ya rafkana ga halitta sai daga cikin mu da ba zai iya sheda ba da sister din jiki ne zai lalace da sister din duniya zai lalace sama ma ya gaya mana shi ke rike ta wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi izni shi ke rike sama kada ta fado ma kasa sai da izini kaga da ya ga da sama za ta fado da sama za ta fado ma kasa duk wanda ba shi ba aka aka shi ajiyar wani abu ko yake kula da wani abu wata sai ya gafala gafala yake yi wani abu ya amina hadisin muawiya bin hakim sulami yace nazo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawo fara muawiya bin hakim sulami hadisi na cikin muslim da abu dawud da tirmidhi da ibnu majah yace na zo ana sallah shi ne wannan hadisi wanda ya zo ana sallah bai san a hana magana cikin sallah ba ya ce na shiga cikin sahu ana cikin sallah sai wani ya ce alhamdulillah ya yi tari a ce shewa ni ban mata ya ce alhamdulillah sai ce bayan ramuka Allah ita sai ga mutane na kallo na sai ce me kuke kallo na kuma haka bai san ashe bayan bayan na sakon da umulil lillahi kadin kina ba an ce daga yau ka kuma magana cikin sallah yace me me yasa kuke ta kallo na haka kuna saurara mai ido yace sai ka suna buga hannayensu ga katattara yace da ka kowa ya shu sai ni shu bayan an gama sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mini ya yace mini yace mini wayi magana cikin sallah ya jiyo sai ce ni ni magana cikin sallah ya rasulullah sai ce bi abi wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana minhu yace na bada mahaifina da mahaifiyata sun saka annabi wallahi ban taba ganin mai koyarwa kafin shi ko bayan shi ba wanda ya fi shi ya koyarwa wallahi ma ni wala ni wala darabani annabi bai min tsawa ba bai zage ni ba bai dake ni ba kawai ce me inna hadhihi salata la yasuhu fiha shay'un min kalamin nas wannan sallar da aka yi bai kamata a yi magana ciki ba a mu'mina maganar mutane fa inna ma hiya takbiru wa tahmid wa tasbih wa qira'atul qur'an sallan nan kabbara ake da subhanallahi da alhamdulillah da karatu alqur'ani ya ji dadin wannan sai ce ya rasulullah ina da wata baiwa ku na ba ta kiyon dabbobi na ba ta kiyon awaki sai ta gafala sai ta rafkana sai kura ta zo ta ɗauki ɗaya wannan shine mahallin shahi in ba Allah ba duk wanda aka ba ajiya wani abu sai ya gafala gare shi babu yadda za a yi kana kiyaye wani abu Fati an yi wani abu cikin inda kake iko inda kake kula ka gafala baka sani ba yace sai ne hasala mutum nake kamar ɗan adam sai ne hasala duk koyewa mai kyau ta annabi ya ya kawo mai wannan labari yace sai nin mareta Yana annabi ya ce kan ta yace baka san Allah ya fi iko akan ka ba bisa ga yadda kake iko akan ta ba yace ki ya rasula ko in yanta ta tunda nayi mata haka sai annabi ce a kira ta da aka kira ta sai tambaye ta ya mata aina Allah ta ce sama yace ni wane ne ya kai manzo Allah ne ta ce a ci kafa inna mu'mina ka yanta ta kai mu'mini ita mu'mina ce wannan me ya nuna muna kowa yana gafala kuma gafala ba abu bane wanda ake zargin mutum don ya gafala don shi annabi ya yi mai fada ya mai nuna mai cewa ya aka yi kabbar bari ka bari kan da ke ta don ta gafala wata sifa ce ta ɗan adam ya gafala ga abin da yake kiyo ya gafala da abin da yake kula da shi amma Allah ne kawai baya gafala da abin da yake kasa ne da abin da yake kula da shi shine wa ma kunna anil khalqi gafilin ba mu kasance rafkanannu ba ba mu kasance masu gafala ba don haka duk cikin halittar Allah dan adam sai ka mutuwa da yunwa in ba azabtar da shi aka yi da haka ba saboda shi da yasa shi da ka ajewa duk dabbar da ba ta ajewa ba a taba samun dabba ta mutu saboda yunwa ba in ba ta ajewa wanda ba ta ajewa kawai wanda ke mutuwa da yunwa wanda ake samu a ce an yi yunwa gari kaza ya mutu shine wanda shi kuma yake aje buhu biyar buhu goma buhu talatin yana gani da dabara cewa nan gaba in ya in ya ko da an yi yunwa zai ci zaka in yunwa ta zo sai ta kama shi ya kasance shi ka mutuwa da yunwa kuma shi ɗaya ka ɗaukar na wani ya kasance za a mai hukuma lahira in akuya ta zo duk garin da ta samu ta ci ta ci halal sai dai an buge ta ko ai yi mata wani abu ko abinci ta kiske rejimen an aje akuya ta canye ta yi gaba abin da ta ci halas ne ba a yi mata hisabi ranar lahira saboda me saboda ita ta san Allah ba gaba lalle ne ba Allah yana abinci don shi ba ta da aljihu ba ta ɗiba ta je ta aje don shi annabi sai ya ce law tawakkaltu ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taqdu himasan wa taruhu bitanan annabi sai ya ce da kun dogara ga Allah kamar da tsuntsu yake dogara da ya azita ku da ya azurta kuma da yake azurta tsuntsu da kun dogara ga Allah ga gudai da kamata a dogara gare shi da ya azurta ku da yake azurta tsuntsu ya wayi gari yana jin yunwa ya maraito ya maraito ya maraito ya koshi wa ma kunna alil khalqi gafilin ba mu kasance rafkanalli ga bayi ba game da halittar mu ba za ka ji tsoron Allah in ka samu wani da kake gani yake da rauni kake gani sun ka shuta mai domin ka yi shi kudi ko kake da kai kake da mukami babba ko kake faɗa a ji ko jami'in tsaro kake ko kaza kake ko in in mai ta zauna ta kan Allah wa makunna anil khalqi gafilina Allah ba kallanne ne ba gabe da bayi ne ya san da zama ne kuma shi ya aje shi nan kuma shi yayi mai wannan siffar ta zama ne cewa miskini ne zama ne cewa bai da karfi kafin shi karfi shi yayi maka siffar karfin kuma zai iya anshewa yau ya bashi zai anshewa gobe ya bashi kuma zai iya shigan mai domin Allah shine almuntaqimu wato wanda in an yi yake ramuwa ka sai mu ji tsoron Allah musamman ma kunna anil khalqi gafilin akwai abubuwa da yawa kashin wannan aya amma mu je ta gaba وأنزلنا من السماء ماء abin da ke tabbatar muna ikon Allah da kudurawa ta da iyawa ta sai Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an mun saukar da ruwa daga sama bi kadarin gwargwadon bukata fa askan nahu fil ardi sai muka tabbatar da shi a kasa muka zaunar da shi a kasa watan Allah ya saukar da ruwa daga sama gwargwaro yadda ake bukata inda ana ruwa ko da yaushe Allah ruwan nan rahama ne amma da za su zo da yawa su cika gari ta su zama musiba ta zama bala'i sai kasance mutane sun cika gidajen su sun hana musu fita cin abinci sun hana musu sun lalata shuka sun lalata duk abin da aka nada sai Allah ya ce fa askannahu fil ardi bima ma'an bi kadarin wannan min samai ma'an muka saukar daga sama ruwa gwargwadon bukatan mutane in muka saukar musu lokaci akwai lokacin da ake bukatar su domin a yi noma akwai lokacin da ya aka saukar da ruwa noman lalacewa zai sai a ɗauke ruwa sai zan rana ake bukata wadda za ta iya bushe hatsin wadda ta iya bushe abubuwan da aka noma sai Allah ce fa askan nahu fil ardi sai muka saukar da ruwan muka zamnar da su a ƙasa wa inna ala zahabin bihi laqadiruna kuma in mun so mu tafiyar da ruwan ya kasance babu ruwan muna iyawa don haka Allah ce karshen suratul mulk kul itum in asbaha ma'ukum ghawran karanta me? Allahu Allahu rabbul alamin ya kawo ƙarshen wannan ayat in ruwanku suka kare Allah ya tafiyar da ruwan ku gaba ɗaya babu ruwa wa zai zo muku da wasu ruwa sai wuce Allahu Allahu rabbul alamin haka Allah yana saukar da arziki ne a kasa yana saukar da ruwa ne gwargwado wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum Allah ce komi muke da gidajen ajiya muke da abubuwan ajiya duk arzikin kasa kuma muna saukar sai ne bi qadarin ma'lum Allah ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu janabi a filarzi, akan wayannan ayoyin cewa muke saukar da ruwa akan daga sama sai mu sa shi mu saukar da shi da yawa yana tafiya bayan kasa wasu malamai suna ganin cewa duk asalin ruwa daga sama yake haka wasu malamai ke gani haka da ruwan teku da ruwan rijiya da ruwan da duk ruwan da ake gani bayan kasa wasu malamai suna ganin cewa wannan ruwan daga sama ne jami'a Allah cewa ce wa minas sama'i ma'an bi qadarin mu muka saukar da ruwa daga sama gwargwadon bukata fa nahu fil ardi sai muka muka zaunar da shi a Kasa, kasa zaka ruwan teku da ruwan gulbi da ruwan ina asal ne ruwan sama ne sai Allah ya saukar da shi a nan kasa ya aje shi wa inna ala zahabin bihi laqadirun kuma mu in mun ga dama zamu tafi da ruwan zaka ruwa yakan kasance rahama yakan kasance azaba falamma ra'awhu ariban mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bi rihum fiha azabun alayh ruwan nan da yake iya zama rahama ga wasu mutane na iya zama azaba ga wasu mutane zaka ni'ima Allah haka take kamata yi mu gode mata ko bayan ka zo ka sauko ta zan ni'ima ga mutane sun ɗiba sun sha amma yanzu ba su bauta mai ba sun ɗiba sun ba abubuwan gonarsu sun ba dabbobinsu sun sha ya kasance ba su gode mai ba to ni'ima ce ita ma wannan azaba ce domin ranar lahira Allah zai tambaye su ni'ima ce zai tambaye su idan mutum bai iya bada ansa abin da ya da ita ba za ta koma ni'ima domin za ta koma mai azaba Allah ya ba mu ikon gode mu ni'imomin Allah sai Allah ya ce mai fa aisha na da kun bi

Allah ce fa an sha'ana lakum bihi jannatin wannan ruwan da muka saukata muku muka da shi a kasa sai muka fitar muku da wasu fadakuwa wasu hadamu wasu gonaki gonakin ku shine nan jannatin fa an sha'ana lakum bihi jannatin da wa'annan ruwan da muka sauka muka aje su a kasa sai muka fitan muku gonaki da fadamu na me min nakhilin na dabino wa anabin da gonaki na inabi lakum fiha fawakihu kathiratun ciki wayannan gonakin kuna da abin marmari da yawa ba da bino ɗaya da inabi ba an ambaci da bino da inabi saboda muhimmancin su cikin nan ƴaƴan itace da ke fitowa da bino da inabi sun fi kowa mai muhimmanci don haka Allah ya kebance su da ambato amma lakum fiha fawakihu kathiratun kuna da abubuwan marmari da yawa wa minha Kulu, kuma daga waɗannan abubuwan marmarin ne kuke ci wata abincin ku ne abin kasuwancin ku ne abin ajewar ku ne dukiyar ku ne bancin su akwai wata bishiya mai mutukan muhimmanci wata daraka Allah ce wata san takudu min tsohi saina da wannan ruwan muka fitan muku da wata bishiya wadda suke fitowa a wajen dutsen tsohi saina tsohi saina shine wannan babban dutsen da ke sham inda Allah ya yi magana da annabi Musa inda annabawan Allah da yawa suke inda annabi Isa ƙarshen lokaci zai sauko inda abubuwa da yawa masu albarka suke kamar da muka yi faɗi a baya can ne Baitul Maqdis Allah ya ce wa shajaratan kuma da wata bishiya ta khuju min tsohi saina wannan bishiya ita ce ta zaitun shi ma zaitun saboda muhimmanci muhimmanci ne shi kuma aka koma keɓance shi daban domin zaitun bacin kasancewa shi abinci magani ne yana magani rashin lafiya da yawa kuma wanda ya kasance iccen zaitun shi ne abincin ci ne ƴaƴan zaitun ne abincin ci ne da ne kasance man zaitun shi ne man da yake amfani da shi to zai samu lafiya yana maganin cututtuka da yawa a matsayi ne na abinci kuma bayan an kamu da rashin lafiya zaitun yana magani da yawa don shi Allah ya kebance shi daban yace ratar ta ta min turi saina da wata bishiya wata itaciya da ke fitowa a wajen dukin turi saina tambutu bituni tana fito muku da mai da ake shafawa a jiki zaka man zaitun ana shafa shi a jiki ya kasance cikin mayukan ko yanzu in ka shiga cikin supermarket akwai mai mai da aka yi wanda ke na shafawa a jiki ne kuma dukkanin shi na zaitun ne ana nan goya ne wannan kaza ne wannan kaza ne kamfani daban-daban zaka Allah ya faɗi cewa man zaitun ana shafa shi da jiki wa sibgin kuma ana sa shi cikin miya lil ne domin masu ci dan ce sibgin asalin sib shi ne rini to amma da kasance ita miya tana rina mata tana rina abinci ta rike wata ta ma sibgin ita ma rini ce wata ana sa shi cikin miya sai kasance miya ta rina abincin da za a lil akili ga wanda za su ci wata qur'ani komai akwai ciki wata ya dauko maka magana kimiyya da fasaha wata ya dauko maka magana basira zan taushi wanda kake iya ganewa miya tana rina abinci man tuna ana shafawa ana sha ana shafawa ne kuma ka gane tsaf to me mai tsara maganin gargajiya sai wanda ya taya wa yana tayi idan akwai cikin qur'ani shi ba cikin rabin aya bidduhuni wa sibjil lil akilina a shafa a sha a shafa ga jiki da magana ta kare zaka man tun mai magani ne doka kamar nisha faɗi maganin gargajiya magani ne sai dai ba wai cewa yana maganin dukkan komai da komai da komai da ake faɗi ba kuma yana maganin wasu cututtuka yana maganin su ne gwargwadon yadda aka yi amfani da shi wani waje shafawa ke wani waje sha ake to ba kowa ka iya sanin lokacin da ake shafa ko lokacin da ake shafawa sai wanda ya yi wannan karatun sai wanda don haka likitanci karatu ne annabi ya ce wanda ya yi likitanci bai iya likitanci ba ya kashe sai ya biya abin da ya kashe wata mu ce ba wani magani ya sha a matsayin likita kuma ba likita ba ne to ana cewa sai wannan mutumin ya mutu to sai ya biya wannan mutumin domin ya yi sanadi ya kashe wannan mutumin don haka maganin gargajiya magani ne tabbatacce ana amfani da shi zama hanyar gane magunguna ɗayan biyu ce ko dai da nasi nasi zo ce wannan abu magani ne kamar zuma kamar aho kamar zaitun dukkanin su nasi na alkur'ani da hadisai sun tabbatar da cewa wayannan abubuwan magani ne ko kuma magani wanda yau da gobe aka gano magani ne misali wasu magungun mafi yawan magunguna wayanda ba wannan ba yau da gobe tissa aka gano su a da ana shan carpinol tensic tango yanzu aka ce ba su ka yi ba paracetamol panadol ka duk wanda ya yi zuwa shekara talatin gaba yadda aka yi da ana amfani da a kafinol sai an ce a da mutanen da suna amfani da paracetamol da panadol an gane yanzu ba su yi da in mutum na da masassara sai a ce chloroquine yanzu an gano ba ta yi wata ka yi haka nan gaba ma za a gano kaza ba ya yi kaza ka yi wannan ci gaba ne na ɗan adam za ka babu matsala dan adam ya yi ishtihadi na magani amma sai ya koya sai ya sani sai ya je makaranta sai an koya mai da wannan makarantar conventional makaranta ce wadda aka shiga aji ko kuma wadda ba conventional ba ce wadda ba a shiga aji amma dai Allah ya tabbatar muna zaituna magani ne wanda ake sha ake shafawa sai Allah ce mi gaba wa inna kum fi Allah ce wa inna lakum fil an'ami la ibra hakika akwai abin lura gare ku game da dabbobin ni'ima dabbobin nan da suke yawo suna kai suna kawo rakumi da shanuwa da rago da akuya akwai abin luwar gare ku su ma kai sun isa ku san akwai Allah wato na game ne ga muku suwar tana koya mana abubuwa guda uku manya na farko siffar mu'minai na biyu kuma magana za a tashi bayan an mutu Allah zai tadda mutane wannan magana da yake ita fi muhimmanci a gaba ma Allah zai yi muna ita don haka za a tashi bayan an mutu wannan shi abin da sifa ke a aya ke ke koya mana bayan an mutu Allah zai tada mutane sai Allah ya ce wa inna lakum fil an'ami la ibra ai kuna da abin lura ga dabbobi na gida ma su ma suna suna nuna muku akwai Allah kamar yadda waɗancan abubuwan tsaro ke nuna muku akwai Allah dabbobin gida ma suna nuna muku akwai Allah na farko nasikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga abin da a cikin cikin da sai a kasa nono ya fito a sha nonon dabba sai raƙumi sai a sha fitsari ne yayi magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wasu mutane da suka zo inda shi suka ce ba su da lafiya cikin suka ciyo sun zo madina ba su karbe su ba hadisi na cikin sayin bukhari ya ce musu yi. sai annabi ya ba su rakumai ya ce ku fita wajen gari a yi kiwon rakuman nan ku sha nono su ku sha fitsarin su za ku samu lafiya watan abin da ke fita cikin cikin wa'annan dabbobin na ni'ima na gida kamar shi rakumi nono ne magani ne nama ne magani ne fitsari ne magani ne shine Allah ya ce nuskikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga abin da a cikin cikin wa'annan dabbobin na ni'ima walakum fiha manafi'u katiratun sannan kuna da abin amfani da yawa a ciki wata dabbobin nan su doke Allah ce wata hamilu asalakum ila baladi ila wa lakum fiha manafi'u wasu abubuwa na amfani da kuke da su a dabbobi wa tahmilu asalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shikil anfus wayannan dabbobi suna ɗaukar kayan ku zuwa wani gari da ba za ku iya isa ba sai da wahala gaske sai rayuka sun wahala amma sai Allah ya kai ku da wayannan dabbobin ya kasance ga kuma ya ɗauke ku dawaki sun ɗauke ku jakuna sun ɗauke ku shine wa lakum fiha manafi'u kuna da abubuwa amfani da yawa a ciki kasiratun masu amfani wa min ta kulun bayan kun sha nono rakumi bayan kun sha fitsarin rakumi bayan ya ɗaukan muku kaya ya yi muku tafiya bayan shanuwa ta yi muku noma duk kun samu wannan amfanin wa min ta kulun kuma a yanke a ce daga baya kun ga amfani bisa amfani kamar cewa na gida ɗi goma ko amfani bisa amfani sai Allah ce wa alaiha wa alaiha wa

bayan sun dauki kayan ku sun tafi kuma da su akan waɗannan dabbobin na ni'ima na gida da kuma jiragen ruwa duk akan su ake doka ku ana tafiya wannan duk ya isa ikon Allah in Allah ya gada ma sai ya nutse mutane a cikin sai ya nutse mutane a cikin eh, eh, jirgin ruwa ya kasance sun nutse a cikin ruwa amma da ikon Allah yake ba jirgin ruwa dama ya dauki ya dauki mutane da kayan su ya dabbobi ma wannan ni'ima na gida rakumin shanuwa su dauki mutane da dabbo su dauki mutane da kayan su zuwa wani gari da ba za su iya cimma ba wata abubuwan amfani da a cikin halittun Allah suna da yawa kuma wayannan sai sun ishe mu aya mu san cewa Allah akwai shi ɗaya ne kuma wanda ya muna wannan yana da ikon tadda mutane bayan sun mutu kamar yadda muka ce su ga cikin abin da suke koyawa shine Allah yana da ikon da mutane bayan sun mutu kamar yadda gaya muku sura ta shi abubuwa guda uku abu na farko tufan muminai abu na biyu tayar da mutane bayan sun mutu abu na uku ne a labarin annabawa to yanzu nan za mu tashi labarin annabawa wala kada arsalna nuha don haka za mu bari har kuma sai mun koma dawowa domin muna son annabawa in mun dawo ya kasance mun yi su daki daki kamar da muka gani ni gaya muku tun daga farko a yau za mu dakatar da wannan tafsirin saboda uzurin gayyata da nake da ita a wasu jihohi na Najeriya wanda yake kuma suna buƙatar sai an yi rubutu ta da rubuta fefa an shirya an yi komai kuma in tafi kuma ina buƙatar insha Allah in dawo kafin sallah kuma muna cikin tafsiri sai ga babban bako mun yi shafi Musa Yusuf sanin Sunna wanda yake aboki na ne mutumi na ne kuma ya zo ta saboda tafsiri kamar sanin ku ne bai bukatar sai an bayyana muku shi wane ne kafin zuwan shi ga wasu yan kwanan yan sanda wanda suka gama a University ta yan sanda da ke Kano a Police Academy ta Wudel sun kawo min ziyara a office shekaran jiya muna cikin tattaunawa da su suna da wani sako mai muhimmanci da suke bukatar sai san mutane musamman yan jihar Sokoto fara ba su dama in ba su minti biyar idan suka gama sanatin ba da sauran lokacin ga shek ah, musa yusuf da suna insha Allah <laughs> shi malam musa hannu bai ci ne ta ɗan cikin gida ne na wane na hannun da mutum tuntuntu ne da yake cin kuma za ta ke cikin biyu da بسم الله الرحمن الرحيم يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sunana Kajet ASP Abdul Bello Muhammad kamar yadda kuke gani muna sanye da kayan yan sanda face yan wana ne da muka karatu tare da su mu ɗalibai ne daga makarantar Police Academy wanda take a Kano makaranta an buɗe ta ne tana horar da yan sanda a ƙa'ida kamar yadda muka sani a da za ka je jami'a ka yi karatunka ne bayan ka yi karatu ka gama digiri dinka sai ka zo ka sai fom ka yi apply ka je makarantar horarwa a suna wata shekara ɗaya ne to daga bayan sai aka canza ta ta koma ka za ka yi digiri program ɗinka ne bayan ka gama secondary school ka yi waye za ka yi jam za ka yi apply makarantar suna sai da fom ne a banki an kuma ta zenith bank dubu uku da ɗari biyar sai sai da shi to babban makasudin da ya sa muka zo nan gurin mun ziyarci malam akwai kalubale da muke sayin da eh, fuskanta dukkan mu yan jihar Sokoto daga various local government na nan Sokoto to mun fahimci cewa yan uwanmu daga jihar Sokoto ba sa neman makarantar in an diba sai kaga wasu jihohi yanda ake diban mutane sun fi yawa fiye da yanda ake diba Sokoto kamar mu lokacin mu an ɗibe mu mu goma kamar jihar Kano an fitar da sunayen su kafin su je screening su kusan 160 da wani abu mu kuma mu da muka je screening mu 24 a daga jihar Sokoto a cikin 24 wanda muka gama screening gaba ɗaya mu goma sha ɗaya da guda ɗaya aka cire shi mu goma sunan mu ya fito sauran jihohi za ka gani ba mutane 28 21 to mu yan jihar Sokoto ina muke ba mu da kishin jihar mu ne da ba za mu je mu nema irin wa'annan makarantar ba koko menene ina zama a Kaduna mostly za ka ga irin masu tura ruwa yanga ruwa masu aiki na kaskanci za ka ga sakwatawa me yake jawo haka ya kamata mu ma kanmu nasiha mu tashi mu nema babu rago fa sai wanda zuciyar shi ta mutu to da wannan abun mun ziyarci malam ofis din shi muka mai jawabi tun da su suke mu'amala da jama'a muka ba shi complaint din mu sai ce to zai ba mu dama mu zo mu rajamar da abu tare da ni akwai mana abubakar muhammad yana daga cikin al'iran makarantar shine amir fo sannan akwai ya yahaya sannan akwai mana rabiu dukkan su officers ne wanda sun yi training a various fields shi malam um, asp muhammad ya karanci computer science shi kuma asp ya karanci political science sai asp rabiu shi kuma ya karanci psychology ne ni kuma abdul bello na karanci law ne muna fata wannan jawabi namu da muka yi zai sa yan uwan yan jihar Sokoto su tashi su dage da mutai wajen neman wannan makarantar domin muna kishin jihar mu kuma muna so mu ga yan jihar mu sun kasance a wannan gurin Allah ya sa mu dace Allah ya Allah ya a wannan da kuke kuma Allah ya taimake ku Allah ya ba saura damar shiga kamar yadda muka sani wannan aikin ba karamin aiki bane babban aiki ne wanda zai shi ma jihadi ne shi ma tare ma al'umman musulmi wata kafa ce wadda tana ana iya musu ba daidai ba tunda wannan abin ya zo kuma kwata ce wannan aikin ya zo kwata ce ana ba kowace jiha na ta kwata ana ba ko da mai al'umma na su kwata bai kamata a ce an tsere muna ba bai kamata a ce an bi mu ba a irin waɗannan abubuwan ku tashi ku yi ku yi ma kanku kiyamul laili ku yi muna kiyamul laili ba daidai bane fa a da fa muna gani sai a ce ɗan sanda me hukunci ɗan sanda mace ba za ta shiga mutum da musulma ce ba za ta shiga aikin ɗan sanda ba yan ba da kwata aka ce ana buƙatar mace kaza bancin muna ganin 'yan jihar Sokoto mata suna shiga ta yan siyasa ko wani fati in ya je kamfe muna ganin suna fidda adda suna fidda tsintsiya tsakanin ku da Allah da ƴan daba da ƴan sanda wace tafi ai ba za a kwatanta ba ko zaka tunda ana samun ƴan daba tunda ana ƴan sanda ma a samu sai ga wata mata sunanta Rabi Tanko da AK47 rike da sunan jihar Sokoto kuma ba musulma ba ce yan Southern Kaduna ce ko yan Jos ne amma ta shiga da sunan musulmi da sunan yan Sokoto Kuma akwai hatsari kwarai da gaske mutanen nan ba amana suke da shi komai yana iya aukuwa kuma za a iya zuwa a yi da na sanin irin wannan abin ka ku tashi ku dage ina fatan malam Musa Yusuf da Sunna zai kara yi muku kira idan na bashi wannan abin magana akan wannan abin domin na san irin aiki ne da irin jajircewa ta akan labarka da zuwa mune maka barka da zuwa kuma mun ji daɗin ziyararka kuma ziyara ce ta sada zumunta kuma kamar yadda gaya muku tuntun tuntuni tun malam asadu suna kila bai san zai zo sokoto na tabbas duk daga bayan nan ya zo saukoto a tafsiri tun tuni muke tare da shi tun tuni in je Kaduna a gayyace da gayyata da aka fara yi ta farko Kaduna a dawa ta hanyar gefe ne ne kuma ko da yaushe in je nikan kai mai ziyara masallaci ne mafi yawan gayyata da ake min Kaduna tare da shi muke harkoki na da'awa wannan shi yasa duk mafi yawan wayanda muke tare da su abokan dawa da wasu ɗalibai na dukkanin su da su da malam malam Musa da suna kama abu ɗaya ne an saba da juna duk sun san shi tun kafin tun kafin ya zo Sokoto don ka muna maka murna muna jin daɗin zuwanka muna maka marhabin kuma za mu baka ko da minti biyar ne kai muna wasu jawabai masu muhimmanci wanda za su amfani mu ba za su cutar da kai ba falta tafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ah, dakta ya bukatar da ni ne sai na yi magana a irin waɗannan guraren ina cewa tun da ba an ko ba ne zai yi wa ce kuma inda wani ya zo dole sai ya yi magana ko ba gaskiya ba kamar yadda ya faɗa da ni da shi duk tafiyar abu ɗaya ne wato fahimtar ɗaya ne kuma ana wa juna kyakkyawan zato ana wa juna fatan alheri ana ba juna shawarwari idan abu ya taso sau da ka abin da ya kamata a ci in yi na addini in yana wajen ina ganin ina da wakilci a wajen ba sai na yi magana ba kamar yadda shi ma yake jin cewa duk abin da ya kamata ya yi na addini in ina wajen yana da wakilci wannan shi ne amma tun da an ce in yi magana kuma shida ta yi kuma shida daidai dama ake tashi to abu biyu ta abu biyu ni zan fada abu na farko shi ne tsakani da Allah maganan su nan yan uwa yalla bai ta dauki hankali na kwaran gasken gas galibin irin challenges din da ake fada kamar yadda shi da Jabir yayi magana mafi yawancin ku wanda kuke rayuwa a Sokoto ba kwa sanin kalubalen saboda sakkwata jiha ce da ka iya cewa ɗari bisa ɗarin da musulmi ne amma mu da muka fito irin jihar kaduna da take da ala a wato haɗaka akwai musulmi akwai duna zalika to za ka samu to za ka samu wanda ke rayuwa a irin wannan yanayin shi ya san wannan ƙalubalen ƙwarar gaske gaske Allah ya sakawa malam bubakar kuma da alheri mafi yawancin waɗanda suka shiga harkar siyasa da aikin gwamnati da karatun boko to Allah za ka samu kaso ɗari casa'in da wani abu da fatawar malam abubakar kuma su shiga suka shiga akwai wani babban kwamanda yanzu haka na mobile police muna yawan yin magana da shi mahaddacin ƙur'ani ne malami ne a cikinsu kuma yana da matsayi babba a aikin muna tattauna irin waɗannan maganganun idan abubuwa suka taso ɗaya daga cikin matsalar da al'umman mu ta samu a da irin wannan aiki mun riga mun ɗauka cewa ba wanda zai shiga aiki sai ɗan baya ga dangi sai wanda aka riga aka tsine mai a cikin mutu shi zai shiga wa shi zai shiga aikin haka abin yake saboda haka musamman iyayen tsofaffi duk inda saka dan sanda za ce gashi nan mai babbakun kaya yadda zu yadda kayan suke da baki haka ma zuciyar take da shi saboda haka da ka lokaci zaka tafi dan sanda sai ta ce wallahi ko dai ka bari ko sai ta dine ma albarka sai zaman to sai wanda ya lalace a cikin mu shi ake dauka a matsayin aikin kuma ba yadda zamu in yarga riga ya tafi tunda yana wakiltar wato daga bangaren ya fito ko mun yadda ko ba mu yadda ba wakilin mu ne amma alhamdulillah gaskiyar magana mun yadda ana samun canji yanzu yanzu misali cp na yan sanda da aka canza kwanan nan ae abdurrahman da aka kawo sabon kwamishinan yan sanda gashi dan sanda ne kuma gashi mahaddacin qur'ani hadda ta sosai sannan yana iya zaunawa ya buɗe littattafai ya karantar da mutane sannan kuma in turanci kake ji to akwai turawan da sun karantar da su ba ka iya bugawa da shi a gidan turancin sannan yana iya magana da larabci ya ta ta'abiri sosai to kaga samun ɗaiɗaiku yanzu da ake yi suna shiga to wannan shi yake nuna mana cewa kowane irin aiki idan ka kama shi a duniya ya danganci niyyar da ta sa kake yin aikin Abin da mutane ke gani a ciki suna cewa akwai banna malam bubakar gumi yana misali ya ce duk wanda yake da bayi a gidan shi masan ya cika wari ya fara damun shi ai ba gudu yake bar gidan ba haƙuri yake ya ga wani mataki za a iya kwashe bayan gidan dan ya ci gaba da zama a gidan amma ba guduwa yake ya bar gidan ba da saboda haka abin da ke ciki da yadda ake ganin cewa akwai matsaloli to dole ana buƙatar mutanen kirki a cikin musu za su shiga aikin nan su wakilce mu sannan su wakilce addinin mu kuma wallahi na tabbatar ire-iren waɗannan bayan Allah yanzu in suna shiga aikin nan za su toshewa addini wata kaba sannan za su toshe ma al'umma su wata kaba kuma mu matsaloli sun sha taso mana daga baya in banda Allah ya sa akwai mutanenmu a cikin aikin nan wala malan da matsaloli da dama ba mu sanya za da su ba saboda haka wannan ka'ida na la tadkhulu min babin wahidin wada kulumin abuwabin mutafarrika kar a shiga ta kofa ɗaya dole a rarraba a shigo ta kofofi da ya wasu su shiga ta nan wasu shiga ta nan haka ya kamata a ce a yi da haka yalla mai da ire-iren ku da kuka shiga wannan aiki na dan sanda Allah ta'ala ya yi muku albarka Allah kuma ya tsare ku ya tsare mutuncinku malamai suna faɗa cewa akwai aikin da yake asalinsa na duniya ne amma idan niyyar mutum ta kyautata sai kaga Allah ya ba shi lahira da shi akwai aikin da yake asali na lahira ne amma idan niyyar mutum ta lalace in an je lahira sai kaga ya tabuta da haka wannan aiki idan kuka ɗauke shi ɗaya daga cikin hanya ta taimako wajen kare mutuncin al'umma ku da addinin ku da wannan zai iya zama ɗaya daga cikin sababin da hatta a lahira aikin zai iya zama muku sababin tsira da haka muna roƙon muku Allah Allah ya ƙara muku muƙami da matsayi fiye da ƙoƙarin ku a cikin aikin nan da ku da ire-iren ku da suka shiga wannan aiki Allah ta'ala ya tsare ku ya tsare muku mutuncin abu na biyu wannan shine na ƙarshe ban so in tsawaita 'yan uwa mu yi la'akari da lokuta yau muna ashirin da biyar ga watan ramadana din da yanzu aka ƙara kwana hudu to ramadana ko biyar ya riga ya tafi kuma wallahi idan na rantsi da allah ba zan yi kafara ba wallahi za mu iya tunawa bara akwai mutane da dama da mun san cewa da su aka yi azumin bara amma ga shi allah ya kaddara ba za a yi na bana da su ba to ba mamaki shekara mai zuwa a yi nawa na bara to ba mamaki ba kai ba ni amma ni dai Allah ya kiyaye to saboda haka kwanakinmu guda uku ne jiya ta tafi ba wani mahaluki da yake da ikon ya dawo da ita gobe kuma ba ta da tabbas sai yau da haka Allah ne tashi sai ya kira ga mamme yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat kowace rai ta duba ta ga me take gabatarwa da kanta dan gobe sannan jama'a kada mu manta kasar mu a cikin addu'a a halin da take ciki kuma mun tabbatar da cewa addu'a tana da tasiri kuma al'amura da dama idan an roƙi Allah ta'ala Allah yana magance su ba mu da wata ƙasa da za mu zauna sai ƙasar nan to mu yi addu'a mu roƙi Allah mu mayar da al'amura zuwa ga Allah matsalolin nan inda suka je Allah ta'ala kai maganin su inda ba su je ba Allah ta'ala kuma yi mana maganin su kada Allah ya sa kada su yi shi kuma dakta da ya tsayu wajen karantar da addini da yarika guda biyu musamman yare na hausa da yare na turanci don wannan jarabin huwa an kalli ma afdar min ni daka <laughs> Allah ya maka albarka Allah ya tsare ka ya tsare maka ainihin wato mutuncinka Allah madaukakin sarki yadda kake iya kokarin ka dan ka tsarewa addini wani abu na mutuncin sa sanda kake da dama Allah ya tsare na naka mutuncin sanda ba kake da dama da sanda ba ka da dama Allah madaukakin sarki ya hada kan mu ya hada kan ahli sunna da musulmi a duk da suke saboda haka yau mun fara karatun littafin rikon ahli sunna bi ahli sunna a masallacin Abu Huraira da Azhar yana da kyau ɗalibai su kokari su gudurin karatu, saboda wani tayyar da yake bugawa yanzu da haka ina ma kowa fatan alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Sheikh Musa Yusuf wasu da sunna Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya ka Allah ya ba sa aljanna ce makoman mu gaba daya abin da zan fara da shi shine wannan littafin na rifkar ahlus sunna bi ahlus sunna littafi ne mai matukan matukan matukan amfani kuma ya ceto mutane da yawa cikin wani guguwa da yace wanda ke wannan guguwa ta fara kadawa Najeriya lokacin da ya fito ran da ya fito ran nan dama mallamin mu wanda muka karanta sunan Abi Dawud ne nake ba ku labari muka karanta sunan Abi Dawud daga reshi Sheikh Abdul tabbas ya rubuta shi ran da ya fito da safe ina jami'an musulunci da madina a biyu mun gama jarabawa muna jarabawa first semester mun gama jarabawa safe kafin ta yamma littafin ya fito aka zo aka sami mu aka raba muna shi saboda muhimmancin littafin ga karatun jarabawa amma sai da muka karanta shi littafi ne kayyim littafi ne wanda littafin shek Fauzan ya yi yabo game da littafin yabo na musamman Sheikh Salih Ali Sheikh sun yi yabo game da littafin yabo na musamman wannan guguwar da Sheikh Yusuf Musa da suna ke magana babu wani littafi da ya ci nasara ya yi maganinta kamar wannan littafin na rikar ahalus suna tv ahalus suna za ku garzaya ku saurari wannan karatu karatu ne mai matuƙar muhimmanci yake mun zo ƙarshen wannan karatu muna roƙo Allah ta ta'ala ya karba muna abin da muka yi daidai inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mu ne shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafan mu ba 25 ga azumi aka saba rubuta tafsiri ba amma kamar ga muku kusuri ne lura ce ta gito wacce za ka sa a yakan. a ƙarshen wannan tafsiri ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu iko ya sa muka iya yin wannan tafsirin kuma ya datar da mu kuma ya bamu dama Allah tabaraka wataala muna kara gode ma wannan ɗaya daga cikin ni'imomin ka ne wa ita huddu ni'matallahi la tusuha wannan ɗaya daga cikin ne Allah muna gode ma ya Allah ka ashi daidan mu ya Allah ka yafe muna kurakurai sannan ina mai aiki da cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la yashkuru Allah man la yashkuru nasa duk wanda bai gode ma mutane bai gode ma Allah in mika godiya ga wasu da suka jajirce wajen tabbatar da wannan tafsirin ya kawo muku akwai kwamiti cikin shi tafsirin kanshi wanda yake kasa mala hasan mu'azu kun ga irin kokarin da yake yi kullun ne zo nan zan same shi kullun shi ke tabbatar da abubuwan sauti sun haɗu sun yi daidai ke tabbatar da masu ɗauka wannan tafsirin sun zo masu kaza 'yan kwamiti kowa ya yi nashi aiki Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi da shi da duk sauran yan kwamiti kuna ganin su yau wannan cikin shekara ta tambaya gobe wannan ya karanta tambaya jibi wannan ya yi kaza jibi wannan ya yi kaza ina roƙo Allah ya saka musu da gidan aljanna wayannan da kuke gani suna cikin babban ni'imar da nake fatan Allah ya yi mini mutane ne wayanda sun fahimci wannan da'awar da muke tare da su duk inda bannan zan iya sa tsayin su kuma ya tsaya yayi don shi kuma ko a tambayar duk wanda ya karanta tambaya nan na bashi dama in ce kai ka ansa kai ka ansa in bannan wani su ke kamawa yayi yayi yayi tafsiri in a nan masallacin juma'a wani su ke tsayawa wasu su suke tsayawa suna ba da sallah a nan masallacin juma'a hannun shekara hudu ban ina makaranta masallacin juma'a na ga hannun su ba taɓa samun matsala ba makaranta da nake da ita mata ta dare suke gudanar da ita in ban nan kuma lafiya lau kuma suke tafiya ina fata Allah ya ƙara saka musu da alkhairi Allah ya kara haɗa zukatan mu Allah ya ƙara nisantar da shaitan domin yana kokari shi fitin da ya ga aikin alkhairi ya ga sai ya kuso ya shigo haka ina godiya ga Allah ramma kokarin da yayi babu latti tun da muka fara kullu kai latti dai ko amma ba mai ba mai yawa bane ko eh amma dai kullun da wannan nake iske ka kai kokari kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi shi abubuwan da suka bada mamaki shine yanzu Allah ya gani an gan shi za a ce to Allah ba kwa da kane kamata ko wai wani wanzu ga dan ka ne a ah, haka ni tsufa da yawa ni na san na tsufa <laughs> kwanakin baya in na san na tsufa amma dai ba kai wannan tsufan ba kuma da ma tsufan Dr. Shaji ya tsofar da ni an ya shi lecture ya zo na inda malam asar suna ke tafsiri yanzu na Musa bin ya yace Dr. Jabir and I are no more youth we are youth of an older generation da Dr. Jabir da ni ba ba yaran muke ba mu yanzu samari muke ba samari muke ba samari muke na tsohi muna cikin tsohi sai na cikin tsohi mu ne samarin tsohi tun sai da wannan lakcar shekara da ta wuce an ka tambaye are you a youth in ce Dr. Shadi said I'm not a youth Dr. Shadi ya ce ba min nan ba sai wannan cikin azumin nan wata gayyata irin wannan wata dole aka gayyace ni ah, a nan sauyin wata lakta da profesa mai shanu sai profesa mai shanu cikin lakta ta sai ce youth su ne daga shekaru goma sha shida zuwa shekaru da talatin da tara sai bayan na zo zan tolaka yanci to alhamdulillah wani ya fi san wani ya shigar da ni to shi wancan da ya da ni dokta ne shi kuma wanda da shi profesa ne don haka an samu annasu wal manso an shayi magana da dokta shadi alakulli halin wannan jok ne kawai wa'annan alhamdulillah ina kara godiya ina kara yabawa ga shi alaramma ya jajirce bai ita yi wace ba lalle kare na ne amma kare na ne na nesa nesa na kasa kasa kasa sosai insha Allah Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi da kokarin da yayi haka kwamitin wannan masallacin su ma sun yi dukkan kokarin da suke kuna ganin da an ɗauke wutar lantarki sai kaga an da janareta kuma duk su ne duk abin da ake bukata sun yi kokari sun samar sun zamna mitin ɗaya biyu game da wannan tafsirin kuma sun ba mu haɗin kai muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su haka muna godiya ga waɗanda suka ɗauki nauyin wannan tafsirin aka kawo shi a kafafen watsa labarai akwai waɗanda suka ɗauka aka sa a FM FM guda biyu dukkanin su abin da suka yi tibaki malam sharadi ne don Allah ba mu so a san ko suwa ne ba mu so a faɗi sunan mu don Allah kada a faɗi in kun ka ga duk inda ake sa wannan tafsirin ba zama ku ji an ce wani ya dauki nauyi ba kyalewa kai kawai su cikin su akwai wanda ba ma sa ce wani bawan Allah kawai ka abaji kawai kyale mutane Allah ya san su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatocin su akwai wanda suka doka a sa a gidan talabijin na hana akwai gidan talabijin suka yi ta magana cewa Allah ku bari wannan tafsirin bana ban so ya ce gidan talabijin ku bari an gama aka yi kaza aka yi kaza insha Allah daga baya za a kawo a saka su ma wanda suka doki wannan nauyin Allah ya saka musu da alkhairi da su ma in gidan talabijin da suka yi ta biya a basuwa ni ne hana a basu saboda wasu dalilai su ma Allah ya saka musu da alkhairi da waɗannan yaran masu ɗauke ɗauke ɗauke ɗauke ɗauke alkhairi suna kokari kwarai da gaske ya an ce wannan da'awar da ta yi tafi da nisa aka ce Mansur Jafar aka ce Yakubu Jafar aka ce Abdulrazzaq waɗannan wasu sunaye ne na wasu yaran samari waɗanda suka yi ƙoƙari suka jajircewa wajen tabbatar da abubuwa sun kawo ma mutane suna ta ganin videos yau kaga bidiyo nan kaga bidiyo nan kaga gajeren bidiyo duk wayannan yaran ne ke kullum suke ta editin abubuwa ban ma sani ba suna ta turawa suna ta tura ma mutane domin su ma samu tasu lada wannan karanci karanci a darul fikir duk su ne ke kokarin doka suna sawa inda kaga karatun nan a sunna tv ko a manara tv ko a wani tv duk su ne ko wani karatu na da ta gani duk su ne ke ta kokari suna sa kansu suna ta yi ina roƙo Allah ya saka musu da alkhairi dukkanin suna karatu yanzu a haya institution suna roƙo Allah ya ba su ikon kammalawa lafiya Allah ya tsare su da matsalolin da a ciki kuma ina matuƙar godiya ga iyayensu ga duk iyayensu suna wani mimin wannan kokarin amma kuma sun kale su kamar sun bar su ɗaya daga cikin mahaifin ɗaya daga cikin su da haka su kwanaki nace mai wani yana nene mana kokari sai ce ai wani kai kokari kaza wata bisa ne yake da abubuwan kuma da jin daɗi ne ne ina roƙon Allah ubangiji ya saka musu kai Allah ya sa wannan cikin mizanin mizanin su muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ji kan ladan bawa wanda yake waccan shekarar da shi aka kai ta da kai da kawowa har mitin ɗin da aka yi na karshe ne da za ta nan da shi aka yi wannan mitin ɗin kuma ya kawo shawarwari a mitin ɗin wanda su aka yi amfani wajen gudanar da tafsirin din wannan shekaran muna roƙo Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta Allah ya gibanci zuriya ta da ya bari daga karshe zan sa alagan mamalan Yusuf Musa Yusuf sunna ya ruhe muna da addu'a kuma ka zo ka ta muna aya da yamma sannan ka ruhe muna da addu'a ko bai san yi yawa biyar sun yawa a biyar ba su yawa ba za ka alaran ma dama shi ma alaran ma nauni na kai ya bismillah ka karanta mana aya biyar suka rufe wani da addu'a kawai ka san mu addu'a ta zaman lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي عليه توكلت وإليه مآب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخبر يخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعوات ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah duk wanda ya halarci wannan karatu da wanda suke sauraro da wanda suke gida ya ubangiji Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka tsare mu daga dukkanin abin da muke jin tsoro Allah ka tabbatar mana da dukkanin alkhairanka ya ubangiji Allah ka zauna da samu lafiya Allah ka mana maganin matsalolin da suke damun Najeriya ya ubangiji ka amintar da mu ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka ya ubangiji Allah ka tsari Allah ka Allah ka ba mu tsaro Allah ka taimake mu Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu dukiya mai yawa mai albarka mai amfani Allah ka yi mazuriya mu albarka Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ba su ikon yin adalci a duk inda suke ya ubangiji Allah ka taimake mu gafarta mana zunubanmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك dan agaji kuma Allah ya saka muku da alkhairi ba ban ba kun yi kokari tun farkon fara tafsiri